To wannan magana da ya yi ba mamaki tun da halin da ake ciki na siyasa ne an ɗauki ma'ana ta siyasa an bata. Hakika shugaban Muhammadu Buhari gargaɗi yake ga 'yan banga da masu zuwa suna ɓatar akwatin ƙuri'a ko takardun zaɓe su gudu da su don su je watakila su dangwala hannu a yi cuta ko a sa wani ya ci ba yadda jama'a suke so ba. Kowa ya san irin yannan abubuwa da suke faruwa a wasu jihohi musamman jihohi da suke kudu maso kudu ko kudu maso gabas ko kuma wasu yankuna da suke arewa wato ta tsakiya jihohin da suke waɗannan gurare saboda haka wannan abu ba sabo ba ne banda shugaba Muhammadu Buhari ke cewa duk wanda yake shirin ya yi irin wannan to ya shirya daga wannan ba zai sake irinsa ba ya kwashi kashin sa hannu saboda haka in an dauka ana ba wata ma'ana cewa cewa a harbi ba tare da akwai doka. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Malam Umar Sani ɗaya da cikin manajojin kamfe na Atiku Abakar dan takarar mukamin shugaban ƙasar Najeriya a jam'iyyar PDP wanda na tambaya. Malam Umar ana so kai la'akari da cewar ai ba zai so a kashe magoya bayansa ba. kuma bai ce sai in 'yan jam'iyyar adawa ne suka yi wannan za a ɗauki wani mataki a kansu ba shi na nuhin duk wanda ya yi ba ya fi zama kamar gargadi fiye da abin da kuka ba da fasara cewa yana nuhin a kashe ne kuma tun da su sojoji ko 'yan sanda haka kawai ba su kashe mutum sai an kashe gaban kuliya a bisa ga dokokin aikin aikinsu. jawabin da ya yi wannan ya nuna cewa ba bai shafi maganan eh, magoya bayan shi ko ba magoya bayan shi ba ne ya yi magana ne duk wanda ya yi wannan ya kuka da kanshi a bakin ranshi saboda haka maganan bai shafi abu mu maganan da muke yi ba muna maganan cewa ba shi da daman ya yi jawabi bane ko ya tsorata amma mu muna nuna cewa ya kamata komai za a yi a tabbatar da cewa akwai kundin tsarin mulki na ƙasa kuma a bita abi abin da ta ce abin da kundin tsarin mulki ta ce ya ce shine idan an samu mutum yana laifi a kamo shi a tuhume shi sannan a gabatar da shi a gaban kuliya to in aka bi wannan tsari ba mu da matsala amma idan aka ce za a bakin ran mutum a harbe shi to kaga wannan ya shiga wata hanya wanda kuma mu ba mu yarda da shi ba kuma mun ɗauke shi ya abu da ne ja layi ne da tsarin mulki sannan ya koma ya sanya rigan sojansa yana so ya nuna cewa shi soja ne. Umar Sani kenan daya da cikin jami'an yada labarai na Atiku Abubakar dan takarar mukamin shugaban kasar Najeriya inuwar jam'iyyar PDP. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.